wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam. Shirin na wannan makon ya yada zango a birnin Salzburg na kasar Austria, inda wasu baƙaƙen fata musamman waɗanda suka fito daga ƙasashen Afirka suka haɗa wani ƙasaitaccen biki a ƙarshen makon da ya gabata. Sun miƙa goron gayyata ga kowa da ke zaune a ciki da ma wajen ƙasar ta Austria. kowace ƙasa da abin da ta yi amfani da shi a bikin don nuna irin baiwa da daraja da kuma arzikin da Allah ya huwace wa nahiyar ta Afirka. Na tallata kayan ado na mata a bikin a ƙoƙarin da muke yi na ganin al'adunmu sun ci gaba da samun karbuwa a kasashen turai kamar yadda mu ma muka arin tufafinsu. To an dai baje kayayyakin al'adu na ado da nau'in abincin gargajiya kala-kala masu yin kitson gargajiya na taso ga makaɗa da masu goge ya zuwa kunshi da kayan ado na mata da na maza a yayin wannan bikin. A biyo mu don jin yadda wasu 'yan Afirka masu kishin ƙasa ke son sauya tunanin waɗanda ke wa nahiyar kallon ƙasƙanci a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. wani To kare martaba da kara al'adun Afirka shine taken bikin. Masu kallon kayan kawa na tufafin gargajiya na 'yan Afirka su suka so mu buɗe filin inda zankaɗa zankaɗan 'yan mata daga sassa daban-daban na Afirka suka caɓa ado sanye da tufafin gargajiya suna tafiyar kwalisa. Afaf Abdul'al na ɗaya daga cikinsu. mun zo bikin danmu mu talata kan ado na gargajiya a kokarin da muke yi na son ganin al'adunmu sun ci gaba da samun karbuwa a kasashen turai da ma duniya baki ɗaya muna alfahari da tufafinmu na gargajiya shine mutuncinmu kuma shine tarihinmu jam kaɗan da gabatar da tufafin aka samu cinkoso a shagon da ake sayar da tufafin da aka tallata. Ɗaya daga cikin dogayen rigunan da na tallata na yarin Kampala an sayar da kowane guda kan euro 200. Euro 200 kamar yadda aka ji aka yi ta sayar da doguwar riga ta mata wato kwatankwacin naira dubu ɗari biyu da 'yan kai kenan a kuɗin Najeriya. Wannan baturiyar mai suna Nina Koff ta sayi doguwar rigar guda. Ina son wannan doguwar rigar don da hana aka saƙa ta sannan ga launi daban-daban da ke ɗaukar hankali da sanyaya mini zuciya. Gaskiya ina son tufafin gargajiya na 'yan Afirka. Sai dai wasu daga cikin waɗanda suka ka kayayyakin na gargajiya na ganin da a ce ana sayar da kayayyakin da araha to ba mamaki wata rana a waye gari dai inda ka juya ka ga ana sanye da tufafin afirka a turai in ji madam betty ado we always do more sales because it's very very flexible when you come here more i want to uh, tell my african uh, colleagues opening shops tunda ana samun uh, cinikin tufafin a koda yaushe ya kamata a sassauta farashin duk da cewa akwai kalubale na tsadar biyan kuɗin shago da haraji masu yawa amma wannan ba zai hana samun riba ba muddin ana samun ciniki saboda haka shawarar da zan baiwa sauran 'yan uwana da muke wannan sana'ar tare kenan kada a tsawwala don an ga ana nan turai ne to a gefen taron wasu da suka shahara a fannin dafe-dafe su ma sun yi amfani da abincin gargajiya a tunatar da jama'a a game da arzikin nau'in abinci kala-kala da nahiyar Afirka ke alfahari da su. The food was very very very good <laughs> like African food every day. To daga bisani an ci gaba da shagulgula da kaɗe-kaɗe na gargajiya inda mahalata bikin suka cashe da kiɗan gargajiya na 'yan ƙabilar KwaZulu Natal da waƙar marigayiya Brenda Fassie ta Afirka ta Kudu. kammala bikin da wani jawabi mai sosa rai daga bakin shugaban wata kungiya da ke rajin kare haƙƙin baƙaƙen fata. Dr. Ike e Okafo wani ɗan Najeriya ne da ya bayyana damuwa a game da yadda waɗanda ba baƙaƙen fata ba suke sahun gaba a bayar da labarin Afirka. Amma yanzu ya ce lokaci ne da ya kamata a ɗau mataki. Um, our intention is to change the narrative of the way the white people we live in their country see us. The majority of them don't have respect, they don't recognize us, and there's a lot of racism around. And so, uh, to encounter this, we have to be a little bit more intelligent in providing things. burin mu sauya tunani da kallon kaskanci da wasu turawa da muke rayuwa da su ke yi mana. Muna son ganin mun kawo gyara ga wasu batutuwan da suka jima suna ci mana tuwa a ƙwarya. Wato mu baƙaƙen fata da ke rayuwa a ƙasashen turai idan aka lura za a gane cewa wasu da dama daga cikin turawan ba sa girmama 'yan afirka ko ma daraja tarihinmu ga kuma matsalar wariya da muke fuskanta don haka muke amfani da wannan taron don jan hankalinsu mun samar da shirin da muke yi wa take da african heroes wato tarihin gwarzayen afirka a takaice mun gaji da yadda tura ke bayar da labarin tarihin rayuwarmu muna son mu samu dama mu faɗi da kanmu don waka a bakin mai ita tafi daɗi and no hunter will tell a good story about the lion so we stand to tell a good story of about ourselves dai kammala taron bikin da sauke wasu manya-manyan zane-zane na wasu gwarzayen afirka kamar su nelson mandela da kwame nkrumah da fela kuti da kuma chino achebe da dai sauransu dalla To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Salzburg na ƙasar Austria.